Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 1925 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da daren yau Alhamis 20 ga watan Yunin 2019 Muhammad Hafiz Baballe tare da Yusuf Aliyu Harande muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan dare. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa a Najeriya shugaba Buhari ya naɗa sabon shugaban kamfanin mai na ƙasar wato NNPC. Kowa ne sabon shugaban muna tafa da ƙarin bayani. Haka kuma za ku ji cewa yayin da ake bikin ranar tunawa da 'yan gudun hijira ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware na duk ranar 20 ga watan Yunin kowace shekara. 'Yan gudun hijiran Mali da Najeriya masu sansani a jamhuriyar Nijar sun koka. Yau kan wannan batu za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a kai. Shin yaya kuke ganin za a kauce ma yanayin da zai haifar da matsalar gudun hijira? Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta sai an saka alama ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna neman afuwar masu sauraronmu domin yau ba za mu samu damar kawo muku shirin labaran wasanni a takaice ba. Amma da farko bari mu fara da labaran duniya. Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya kira kakkaɓo jirgin sama Amurka maras matuƙin da Iran ta yi, ya kira shi wanda aka yi shi a geben tekun Hamas da cewar mummunan kuskure ne, yana mai cewa yin hakan zai ƙara zafafa takaddama da ke tsakanin Amurka da Iran ɗin. Wannan wani sabon koma baya ne a bayanin da Donald Trump ke yi ma manema labarai a lokacin wata ganawa da yake yi da Firaministan ƙasar Kanada. Justin Trudeau a fadar White House. Shugaban ya kara da cewar jirgin na saman ruwan ƙasa da ƙasa ne lokacin da ake aka harbo shi a sararin sama ya kuma ƙara nana ta cewar wannan babban kuskure ne. a yau alhamis ne dakarun iran na musamman suka yi ikirarin harbo jirgin saman amurka maras matuki mai lamba usrq4 daga sararin samaniyar ta dubban 'yan kasar kamaru ne suke tsare suka yi kasar najeriya saboda gudun hijira wanda hukumomin najeriya suka ce 'yan gudun hijiran fiye da dubu talatin da biyar ne suka isa kasar tun daga shekarar da goma sha shida amma 'yan jari'an 'yan rajin kare haƙƙin 'yan gudun hijira sun ce lallai wannan adadin ya wuce haka sun ma wuce dubu saba'in a yayin da kasashen duniya ke tunawa da 'yan gudun hijira a yau 20 ga watan yuni hukumomin najeriya sun ce za su fara mai da 'yan gudun hijiran kasar kamaru da suke buƙatar komawa gida Enes Chow wanda ɗan ƙasar Kamaru ne kuma ɗan kasuwa ne ya bayyana da cewar ya gudu ya bar gidan shi tare da 'ya'yan shi zuwa Najeriya. yana daga cikin waɗanda suka bar ƙasar kusan sama da mutane 437 waɗanda suke gudun hijira a Najeriya. Yanzu haka yana nan birnin tarayya Abuja inda yake ƙoƙarin fara sabuwar rayuwa. shugaban ƙasar koriya ta arewa kim jong-un ya shaida wata kwaransa na ƙasar china shin jinping cewa yana so ya zama mai haƙuri da amurka a kan batun wargaza shirin shi na makaman ƙare dangi Kim ya yi kalaman ne a lokacin da yake ganawa da shugaba shugaban china ɗin a lokacin da ya kai wata ziyara koriya ta arewa don inganta dangantaka da ke tsakanin ƙasashen biyu wannan dangantaka ta yi tsami ne a sanadiyar nacewar da koriya ta arewa ta yi na ƙera makaman ƙare dangi na nukiliya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc kwana ɗaya bayan da majalisar dokokin ƙasar mexico suka amince da wata sabuwar yarjejeniya tsakanin ƙasar da ƙasar canada da amurka Firaministan ƙasar Canada Justin Trudeau yana kan hanyarsa ta zuwa birnin Washington a yau Alhamis don tattauna batun yarjejeniyar da kuma wasu batutuwan cinikayya da shugaban Amurka Donald Trump. An sami kuri'u 114 da ke goyon bayan yarjejeniyar Ƙasashen uku wato amurka mexico da canada hudu kuma ba su amince da ƙuri'ar ba da 'yan majalisar dokokin mexico suka kada duk da waɗansu rashin jituwa da aka samu a lokacin kada ƙuri'un amma dai an samu takaddama a lokacin kada waɗannan ƙuri'u ƙasar mexico ce ta farko ta amince da yarjejeniyar da ake kira usmca a takaice wadda ta mai gurbin yarjejeniyar da ƙasashen suka rattaba hannu a shekaru alif tara da casa'in da 1994. Yusuf Aliyu Haran da kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu. A Najeriya shugaban kasar Muhammadu Buhari ya naɗa Malam Mele Kolo Kyari a matsayin sabon shugaban hukumar kamfanin mai na kasar wato NNPC bayan da wa'adin ritayar Dr. Mikanti Baru yayi da zai cika a ranar bakwai ga watan Yuli na wannan shekarar. Dr. Baru da manyan daraktocinsa guda bakwai ne za su yi ritaya a lokaci guda. Daga Abuja ga rahoton da Umar Musa Faruku Musa ya haɗa mana. shugaba muhammadu buhari na najeriya ya ba da umarnin nada malam mele kolo daga jihar borno a matsayin sabon shugaban kamfanin nnpc na ƙasa wato dai zai karba daga dr maikantu baro wanda ritayarsa za ta fara aiki daga bakwai ga watan yuni na wannan shekara malam mele kyari wanda shine sabon shugaban hukumar ta nnpc a yanzu daman dai babban darakta ne da ke kula da bangaren cinikayya na kamfanin na nnpc kuma tun ranar sha uku ga watan mayu na shekarar da ta gabata shine babban wakilin hukumar ta nnpc a kungiyar nan ta kula da sha'anin man fetur na ƙasa da ƙasa opec wanda yake gudanar da aiki a matsayin babban wakili na najeriya tuni dai shugaba muhammadu buhari ya ba da umarnin cewa da shi mele kolokari da sauran manyan daraktoci guda bakwai da aka nada za su ci gaba da aiki kafada kafada da waɗanda ke akan waɗannan kujerun har zuwa ranar bakwai ga wata kafin ranar takwas su karɓi aiki gadan-gadan injiniya sani garba ibrahim ƙwararre ne akan sha'anin albarkatun man fetur kuma mai sharhi akan al'amuran shi ya kuma yi min karin haske dangane da irin kamun ludayin da za a gani a hannun mr mele kolo kyari a matsayin sabon shugaban hukumar nnpc kamar da da shugaban muhammadu buhari ya naɗa shi. alhamdulillah ina ganin cewar shi malam kyari na farko an daɗe ana maya da shi a wannan masana'anta kuma hakika yana cikin jagoran mutane wanda suka san me aiki a wurin tun a da misali in ka tuba mutanen da ya aiki da su da kuma a yanzu duk a kasancewarsa ko na siyar da mata ta Najeriya take fitowa da shi kuma da ya kasance kamar yana cikin mutanen da ma'amala ko ke taimakawa ta wajen shigo da mai wanda muke amfani da shi a ƙasar nan hakikanin gaskiya matsayin su ah, wanda ya shahara a kan harkar sani ya mai yake misali a ƙasa idan ka duba musamman a arewacin najeriya kamar bangaren kamar borno ta wajen ta wajen bauchi ta wajen benue da sauransu akwai mai yawa wanda najeriya take kokarin fito da shi to muna sa zato insha Allah wayannan abubuwa za su kara kankama a lokacin da da yi jagoranci wannan tafiya insha Injiniya Sani Garba Ibrahim kenan kwararre kuma mai shahi kan al'amuran albarkatun man fetur a tattauna da na da shi a Abuja, Najeriya. Takaitaccen tarihin Mele Kyari ya nuna cewa an haife shi a ranar takwas ga watan janairu na shekara ta biyar a garin maiduguri na jihar borno sannan kuma ya halarci makarantar sakandare ta garin biyu a jihar borno a shekara ta 1977 zuwa 1982. Kyaride ya kammala karatunsa a jami'ar Maiduguri a shekara ta 1987 inda ya samu digiri nasa na farko akan kimiyyar haƙon ma'adinan ƙasa. wato geology a cikin shekaru 27 da ya yi yana aiki a kamfanin na nnpc kyari ya rika mukamai daban-daban har da kuma wakilcin da ya yi wa hukumar ta nnpc a kungiyar nan ta hada kan kasashe masu albarkatun man fetur wato opec umar faruk musa mur amurka a abuja nigeria To a gaida Umar Faruk Musa daga Abuja. To daga Najeriya kuma sai jamhuriyar Nijar Yayin da ake bikin tunawa da ranar 'yan gudun hijira ta duniya a yau Alhamis 20 ga watan Yuni, 'yan gudun hijiran Mali da Najeriya masu sansani a jamhuriyar Nijar sun koka akan yadda ake ci gaba da ƙara fuskantar hare-haren ta'addanci a yankunan da suka fito, lamarin da suke ganin sa a matsayin wata babbar barazana ga shirin komawar su gida. Duk kuwa da irin matakan da hukumomin ƙasashen suke ɗauka don kawo ƙarshen waɗannan tashe-tashen hankula. Ga rahoton da Sulaimu Barma ya haɗa mana daga Yamai. Dubun dubatar mutanen da suka tsere daga yankin arewa maso gabashin Najeriya a sanadiyar hare-haren kungiyar Boko Haram ne ke hijira a yankin Difa da ke kudu maso gabacin jamhuriyar Nijar. Sai rikicin arewacin Mali da ya tilasta wa dubban 'yan kasar tsallakawa zuwa yankunan Tilaberi da Tawa a Nijar. Kasar da aka waye gari nata mutanen suna ƙaura daga garuruwansu don gujewa aika-aikar 'yan ta'adda kafin daga bisani masu satar shanu da mutane a jihohin zamfara sokoto da katsina su tilastawa bayan allah zuwa neman mafaka a jihar maradi alhaji lawan magaji shine ministan ayyukan jin kai a nan nijar gudun hijira wanda suka fara yawa dai dubu zuwa dubu wanda suke cikin nijar a yanzu kowane bangare muna da mutanen mu na Nijar wanda suke sun dan gusa daga wani wuri saboda kare lahiyarsu to a nan in na dauka kasar tawa da eh, tilaberi iyakar mali kenan wanda yan Nijar ne suka gusa daga bakin iyaka su zo su shigo cikin kasa Dan su tsere da ransu sun kai kamar dubu arba'in da hudu a gabas wanda suka tashi daga iyakar eh, nigeria da nijar jihar difa ka dauka daga tam mashigar kwamadugu zuwa mamuri inda kwamadugu take shiga cikin lakchad akwai gari kamar kusan 200 wanda a lokacin nan sun dan gusa to a yau alhamdulillah yawanci duk sun koma amma a yanzu haka muna da kamar mutum dubu ɗari da talatin wanda 'yan Nijar ne suka gusa daga kusan kuma dugu suka hayo arewa don su ceci ransu. Shekaru fiye da shida kenan da Nijar ta fara samun bakuncin 'yan gudun hijirar Najeriya, lamarin da a halin yanzu wasu 'yan gudun hijira irin su Malam Ibrahim da ke sansanin Tumur suka fara kosawa da shi. To akwai garurukan da aka maida su irin su Damasak nan su Gubewu, makotanmu muna gani su guza mana yanda muke gani su sun fi mu zama daɗi yanzu haka yanda muke gani shine idan muka samu komawan za mu samu zaman lafiya yadda muke gani da kam. Na roƙi gwamnatin Najeriya da Nijar ga baki da dan Allah da annabi ayi yi kokori shugaba Baba Buhari da Allah da annabi dan Allah mu 'yan agwada wannan an zubar da mu anan cikin Nijar kamar wallahi mu ba 'yan Najeriya ba haka gaskiya ba ba ya tashi ya duje mu ya maida mu gida. Shugaban kungiyar 'yan gudun hijirar Mali a Nijar Walado Gaz Killi da na tuntuɓa a kan shirin komawarsu gida cewa yake lokaci bai yi ba. Inda na samu koman gida yau ba mu kwanna da akwai islamist islamist sun da suna nan suna jawo mana hankali yanzu ba su ba cikinmu da kanmu da zaitni babu ni da kaina ina koma nan yau sai kashe ni nan zuwa gobe mutane miliyan 68 da dubu biyar ne suka tsere matsugunan su a shekarar 2017 in ji majalisar ɗinkin duniya yayin da a bana aka kiyasta 'yan gudun hijira miliyan 70 da dubu abinda ke nunin wannan matsala na ƙara karuwa a kowace shekara. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Sule Mummuni Barma. Kan wannan batu za mu buɗe layukanmu domin kuma ku kira ku bayyana ra'ayinku kafin mu buɗe layukan namu mu shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. wa muke da shi daga jihar Kebbi? Hello? Hello, wa muke da shi daga jihar Kebbi? To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka. To mun samu wani kira daga jihar Kano. Hello, wa muke da shi daga jihar Kano? Hello? Hello. Hello, wa muke da shi daga jihar Niger? Na'am. Ya sunan malamin? haisu Usman ta Shiroro. To, Usman menene ra'ayinka dangane da maudu'inmu na yau? ce Allah ya kiyaye na gaba. Sannan kira zai ta musamman ga gwamnatinmu na tarayya na mm. Najeriya mm. ta kara kokari sannan jami'an tsaron da aka tuttura a jihohin da ake samu wannan matsala su kara kokari sannan wa'annan kuma su kara kuri da ishe sun suka sa himma da izinin Allah za a samu sauki sha Allah. To Allah ya sa to da fatan hukumomin da aka kira don su sun ji wannan kira to yanzu kuma sai jihar kaduna wa muke da shi daga jihar kaduna to a sunana murtala ne ina kiran ku da garin gasa a kaduna tarayyar najeriya to malam murtala menene ra'ayinka to ra'ayin da za mu faɗa shine cewa magana ta gaskiya ya kamata a ce su ƙasar namu fa akwai masu rufin asiri akwai masu arziki har kuma za a ce Ah, mai arzikin afirka dan najeriya ne kuma dan arewa ne dan kano kuma ya kamata a ce tun wa'innan ma dan gudun hijiran nan a ce ana taimaka musu idan an samu matsala a garin su a je a kara gina musu guraren su a yi ba jami'an tsaro su zauna a garin a musu bariki ko da karami ne to mm. haka zai rage kwararren yan gudun hijira amma ko da sun koma gida kaga ba tsaro ba za su iya komawa ba shawarar da muke baiwa gwamnati kenan da kuma masu hannu da shi da fatan za mu ɗauki wannan gyara tashi lafiya to mun gode murtala da fatan hukumomi sun ji wannan kira da kuma jama'a to yanzu kuma har yanzu dai muna jihar kaduna wa muke da shi a kaduna sunana Usman Tanimu mai rediyo da TV Bubban Dodo Zaria Kaduna ta tarayyar Najeriya. To Malam Usman menene ra'ayinka? Alhamdulillahi na ji maudu'in da yake yi a gaskan yan gudun hijira. Mm. To ni inda na karkata na karkata ne a bisa kan cewa waɗannan mutane aikin ba na gwamnati ne kawai ba waɗanda suka makocece su su rika tallaba musu da ɗausa al'amura musamman masu dukiya kai har ma marasa dukiyar gwargwadon hali a kuma tsare su da su da na iyalansu da kuma irin cin zarafin nan da ake yin musu wannan ba bane yan uwanmu ne wanda yake kai ma baka wuci irin wannan ibtila'i da ya su ya sami mutum ba mm. a rika tausaya musu sannan gwamnati ta kuma kula da su musamman To mun gode Malam Usman. To wa muke da shi a jihar Katsina? Salamu alaikum. Amu ah, alaikum salam. Ya sunan malamin? Muhammad Rabi ne yake muku gaisuwa. To Muhammad Rabiu menene ra'ayinka? Wallahi ni na yaban wannan ayyukan naku da kuke yi na gidan rediyon Amerika wallahi na muku murna. To mun gode sosai. Mm. To menene ra'ayinka? to mun gode malar rabiu da wannan jawabi naka to sai jihar ah, kaduna wa muke da shi a jihar kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amma ah, alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa Garo menene ra'ayinka? To idan muka ɗauki wannan batu da ake magana na 'yan gudun hijira gaskiya ya kamata mutane kamar su rika tsayawa suna dubawa. bayyawa a ce ko da yaushe a rika bakala gwamnati a ce za ta tallafa wa mutane mm. kai kana da hali ina da hali wancan na da hali dole ne fa za mu rika tallafawa irin wayannan abubuwan kuma ita gwamnati abin da ya kamata ta yi ya kamata a ce irin waɗannan mutane wanda kamar inda shi mutala riga sai magana idan an tabbatar da cewa an kori mutane a gari to gwamnati ta samu jami'an tsaro ta ajiye a garin wanda yake aje in ma gina musu guraren za a gyaggyara musu gurin su zauna su zauna amma gaskiya al'amari ta kamar inda wannan yake magana dan gudun hijira daga Nijar ya ce an zo an ajiye su a Nijar kamar su ba 'yan Najeriya ba ne hmm. ya kamata a ce gwamnati ta da kai idan jami'an tsaro sun yi kaɗan ɗan sanda ko soja ga matasa nan suna neman aiki a ɗaya ƙara ɗiban su a kai su ga waɗannan ayyuka domin a kawo tsaro a Najeriya. Sashe da muka fata alkari Allah ya iya mana da iyawarsa Alhaji Musa Garu a tashi lafiya. To mun gode Alhaji Musa Garu daga jihar Kaduna. To daga Kaduna kuma bari mu je jihar Kebbi. Wa muke da shi daga jihar Kebbi? Suna na ɗan asaba mai fata ya wuri. To ɗan asaba mai fata ya wuri menene ra'ayinka? To da farko dai ya kamata a ce a kamfuna a gwamnati 'yan kasuwa su taimaka a taimaka ma 'yan gudun hijira saboda halin da suke ciki hali ne wanda ba da son ransu ba kaddara ce ta auka musu ya kamata a ce gaskiya fi layi. kai hatta da kasashe makauta da kasashen turawa duk a kai dauki hmm. domin an ce gudunmawa koren yaki mutanen ga suna bukata a taimaka musu yan kasa ne sannan halin da suka shiga ciki babu wanda ya wuce shiga wannan hali da suke ciki a najeriya illa dai muna fata allah ubangiji ya kawo musu ɗauki masu kuɗi a taimaka a taimaka komin kuɗinka baka wuce allah ya jarabce ka da wannan hali da suka samu kansu a ciki ba da fata za ku tashi lafiya suna dan asaba mai fata ya wuri to mun gode dan asaba mai fata ya wuri to daga jihar kebbi kuma bari mu je jihar niger wa muke da shi a jihar niger Adamu Yusuf Leda Kwantagora. To Adamu Yusuf menene ra'ayinka? To ni tambaya na na farko da nake yi wa gwamnatin tarayya. An ce an kama an kafa hukumar da za ta dinga kula da yankin arewa maso gabas. To ita wannan hukumar ba a sakar mata kuɗi ba ne ko ba a sakar mata mara ba ne ko ba a bata aikin da za ta yi ba. Ita ya kamata ta ɗauki alhakin dawo da mutanen nan da gina musu wuri da ba su kuɗi da ba su iri da ba su abubuwan da za su yi amfani da shi amma yau ka je ka ba da dubu ɗari ka shekara uku baka bayar ba an raba ya kare wancan ya je ya bayar wannan aiki ya wuce karfin ɗaiɗaikun mutane aiki ne na hukuma na zahiri kamar yadda ake wa 'yan neja delta hmm. haka ya kamata a yi wa mutanen nan kuma aiki kai tsaye ba aiki na 'yan kwangila ba aiki kai tsaye idan dai ana son a yi maganin wannan abin. To mun gode Adamu Yusuf Kwantagora to daga jihar Niger kuma bari mu je Kaduna wa muke da shi a Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amu ah, alaikum salam. Madaci karamar hukumar Kaule jihar Kaduna. To ya umadaci menene ra'ayinka? Allah ya saka da alkhairi a farko za mu soma ga su kansu yan gudun hijira da su yi haƙuri komai yayi farko yana da karke wannan jarabta ne na ubangiji Allah ya ba su ikon cin wannan jarabta sa'in nan gwamnati dole ne ta shigo ta samar da ainihin abin da za su zamanto da su yi rayuwa ba tare da kuncin da muke ganin sa yanzu ba Eh, duk dan gudun hijiran da yana wani kasa akwai ministry of foreign affairs ya kamata a ce hakkin shi ne ya duba ya je ya dubo mutane a samu to mun gode ya umadaci to muna godiya kwarai da ga daukacin waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayinsu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu Ka ga wannan 'yan gudun hijiran da ake ta magana malam hafiz mm. ka ji yadda kowa ke ta magana a kai abin sai ta baka mamaki azzara kwarai da gaske saboda in ka je ka ga hotunan da akwai hotunan da na gani a sansanin yan gudun hijira ma da yake eh. Najeriya a Maiduguri eh. wato zaka ga kananan yara da mata suna cikin wahala sosai matuka duk da irin kokarin da gwamnati take yi na samar musu da abinci da abinci da sauransu da eh. magunguna to amma abin ya yi karanci. To ai lallai kaga ai kaga rahoton ita majalisar ɗinkin duniya ma abin da take magana akan cewar ah, akwai 'yan gudun hijira sun wuce adadi ma da ake ganin wai suna waɗannan ƙasashe kuma tana ganin cewar ai kusan ma ƙasashen nan wai ba sa yin abubuwan da ya dace don tallafa masu 'yan gudun hijira. Gaskiya ka kamar akwai waɗanda suka kira yau suka yi magana cewa gaskiya ba wai aiki ne kaɗai na gwamnati ba. Hmm. Ya kamata jama'ar gari da masu hannu da shuni da 'yan boko hmm. da malamai hmm. da kowa ya kamata kowa mu ɗau wannan matsala ba wai tasu ce su mutanen da Allah ya jarfe su da wannan ba eh. kowa ya ɗauka cewa tamkar kai ne yau idan ka tsinci kanka a wannan hali kai kanka kana bukatar taimako eh kwarai da gaske to ai kaga cikin ma masu kiran su wani da yake cewa ai kai ma baka wuce duk ka gobe Allah ya jarabce ka hmm. ka shiga cikin wannan halin ba kai ma ka duba abin da yake faruwa agina magana cewa kusan sama da mutum dubu ɗari da wani abu 'yan najeriya suna a jamhuriyar nijar eh. hmm. kaga abin ya yi yawa da yawa da kwarai da gaske kuma ana magana yawancinsu daga a zamfara zamfara maiduguri kwarai to kuma kaga wani ya yi tambaya ya ce wai ba an ce akwai hukuma da take hakkinta ne ta duba wannan ba a najeriya e. amma kuma wai shi yana mamakin wai ina kuɗaɗen da ake cewa an ware idan na ji tambayar yana cewa ko ba su fara aiki aiki bane ko sun fara aiki to eh. gaskiyan magana dai na san dai an saka hannu hukumar ta fara aiki ah, to amma ba mu sani ba ko an eh. saka mata kudaden da ika mata to shine to wannan ne dai ba mu da tabbas to Allah ya kyauta to amin to mun gode kafin mi sallama ga Yusuf ya dawo da labarai amma a takaice Allah dai ya ƙara kyauta Malam Hafiz. Labaran duniya ta shi shine shugaban Amurka Donald Trump ya kira kakkaɓo jirgin saman Amurka maras matuƙi na da Iran ta yi a kan wani babban kuskure wanda yake ganin cewar hakan zai ƙara zafafa takaddama tsakanin amurkan da ita iran ɗin wannan wani sabon koma baya ne a ta bakin donald trump lokacin da yake ganawa da manema labarai a yau alhamis a fadar white house lokacin da yake karɓan bakoncin firaministan ƙasar canada justin trudeau dubban 'yan kasar kamaru da suke tsare daga suka tsere daga kasashensu don neman mafaka a najeriya sun karu hukumomi a najeriya sun ce 'yan gudun hijira fiye da dubu talatin da biyar suka shiga kasar tun daga shekarar goma sha shida amma 'yan rajin kare haƙƙin 'yan gudun hijira sun ce ai adadin ma ya wuce haka ana ma magana fiye da mutane sama da dubu saba'in daga waɗansu ƙasashe. shugaban kasar koriya ta arewa kim jong-un ya shaidawa takwaransa na china shin jinping cewa yana so ya zama mai haƙuri da kasar amurka a wannan yunkuri da take yi na ganin ya dakatar da shirin shi na makaman nukiliya To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa sai injiniyar mu ta yau Tian. Ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.